أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na litinin takwas ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace tambaya ta ita ce mutum ne ke da kuɗi waɗanda suka kai matsayin zakka sai yayi lissafin kuɗin sai ya cire zakka waɗanda kuɗin zakkar ya kai kimanin naira dubu arba'in to tambayar ita ce shin da in ba mutum da in ba mutane kamar su goma su raba waɗannan kuɗin da kuma in ba mutum ɗaya ko biyu wanne ya fi dacewa da sunna ina son cikakken bayani na gode to ya danganta da yanayin da mutane suke ciki na yawan talakawa da kuma ƙarancinsu idan talakawa ba su da yawa kuma kowa yana samun abin da zai ci to an fi son zakka a rinka dunkule ta da nauyi ana ba mutane ana yaye su ta yadda su ma shekara mai zuwa insha Allah za su fitar da zakka ba za su sake zaman jiran a ba su zakkar ba to amma idan ya zama cewa talakawa suna da yawa kuma ana cikin yunwa da kunci da fatara to a wannan yanayi yana halatta a tsutsunka kawo mutane kuɗin don kowa ya samu na abinci don yanzu na abinci ake nema ba na ai jari ko a juya ba an gane ko da haka ya danganta da garin da kake da inda kake zaune da kuma yanayin rayuwar mutane a wajen idan a wajen akwai sauƙin talauci mutane suna samun abinci su ci su ƙoshi to abin da ya fi wannan dubu arba'in ɗin ka samu mutum ɗaya wanda zai yi kasuwanci sai ka bashi sai ya ci gaba da juyawa wanda jarinsa ba zai wuce haka ba amma idan kana cikin mutanen da suke cikin wahala da yunwa wanda kullum ma na abin da za a kai baki ake nema to a irin wannan yanayi ya halatta ka rarraba wa mutane zakka kaɗan kaɗan ta yadda kowa zai samu na abin da zai ci tambayarsa ta biyu ya ce idan zan yi lissafin kuɗin zakka a matsayina na ɗan kasuwa zan lissafa kayan da ke cikin shagona da motar da ke yin zirga-zirga da kuma motar da nake hawa da kuma bashin da ake bi na ok da kuma bashin da ake bin waɗansu duka zan haɗa in fitar koko ya zan yi ina son ƙarin bayani motar hawa ba a yi mata zakka idan mutum yana da motocin hawa in sun kai miliyan ɗaya ta fuskar yawa ba a yi musu zakka kamar dabbobi in na ci ne ba na kiwo a siyar ba su ba a yi musu zakka mutum yana da gidan gona da kaji amma ci yake yi ba siyarwa yake yi ba ko yana da tumaki ci yake ba siyarwa yake ba waɗannan ma duk babu zakka a su. to haka motar da take zirga-zirga a kasuwa ita ma ba a zakka ba a sata a cikin dukiyar zakka amma su kayan kasuwancin to ana sa su a cikin zakka ana lissafa su duk shekara a haɗa da kuɗin da suke hannu sai a yi musu zakka amma idan akwai motar da take ɗauko kaya ko take raba kaya ita wannan ba za a sa da ita ba a cikin zakka haka gidan zama ko mun tsadarsa gidan da mutum ya gina don ya zauna ci da iyalansa babu zakka a ciki hakanan suturar da mutum yake sawa ko mun yawanta ko mun tsadarta ba zai mata zakka ba to amma bashi malamai sun yi magana akan bashi iri uku akwai bashin da kake da tabbacin zai dawo to wannan kai tsaye kana sa shi a zakka akwai bashin da kake da tabbas ba zai dawo ba to wannan ba za ka sa shi a zakka ba kaulan wahidan akwai bashin da kake zaton tayu ya dawo tayu ba zai dawo ba to shi wannan ana sa shi a zakka amma ba za a fitar nan take ba sai a rubuta lambar a rubuta kuɗin in sun dawo ga zakkarsu in ba su dawo ba kuma shi kenan duk ranar da aka dawo maka da bashin sai ka fitar masa da zakkarsa in kuma bai dawo ba to zakka ba ta hau kanka ba duk ɗan kasuwa baya rabuwa da irin wannan nau'i na bashi ka ba da bashi kana tunanin zai dawo ka ba da bashi ka tabbatar ba zai dawo ba domin wanda ya ci bashin baya biya ka ba da bashi kuma kana tunanin tayu ya dawo tayu ba zai dawo ba domin wanda ka bawa ba ku saba mu'amala da shi yau da kullum ba da haka ba ka gama sanin halinsa ba to irin wannan bashi yadda yake ɗayan biyu tayu ya dawo tayu ba zai dawo ba to haka shi ma zakarsa take mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace shin ya halasta mutum ya dinga karanta inna safa wal marwata min sha'irillah a yayin da yake yin tawafi a'a sai dai a yayin da yake sa'ayi as-sa'yu baina safa wal marwa to ne a hadisin Jabir cikin sai Muslim yace manzo Allah da zai fara sa'ayi da ya hau dutsen Safa ya kalli ɗakin Ka'aba sai ce nabda'u bima bada Allahu bihi a wata ruwayar ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi shine ambatan Safa kenan za ku fara dawafi daga dutsen Safa dawafi anan ana nufin sa'ayi da haka sai manzo Allah ya karanci wannan ayar inna safa wal marwata min sha'irillah to amma idan mutum yana tsawafi wanda shine kewaye ɗakin Ka'aba a nan in ya samu dama ya ta karanta Qur'ani kuma musamman suratul Baqara in bai samu damar karatun Qur'ani ba ya rinka karanta Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ko kuma dukkan wata addu'a ta bukata da yake da ita amma ba kawai ya rinka maimaita inna safa wal marwa min sha'irillah ba wannan ana yin ta ne can a wajen as-sa'i baina safa wal marwa tambayar sa ta biyu ce shin ya halatta a yi layya da dabba wanda aka yi wa kaciya ko kuma yankakken kunne ma'ana ko mai yankakken kunne malaman fiƙi sun ce ba za a yi layya da wannan dabba ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna aibubbuka da in sun samu dabba ba za a yi layya da ita ba hadisin abdullahi dan abu zai ce arba'un la tajuzu fil adahi dabba guda hudu bai halatta a yi layya da ita ba sai ce al'arja'u albayyinu bil'uha gurguwa wacce ɗingishinta ya fito fili an gane ko da sannan sai ce ah, wannan fiyatun lati la tunqi wal hazilatun lati la tunqi da kuma ramammiya kyamasashiyar da ba ta da kitse da sannan kuma da wacce take makauniya da an ganta ana gane cewa tana da matsalar gani ta yadda tana haɗa hanya ko tana tafiya tana dukan wasu abubuwa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wani aibin na uku wanda na manta to sai waɗansu malamai suka ce wannan lissafin da annabi ya yi aibi kaza aibi kaza aibi kaza mafhumul adadi ne wal mafhum in kana adadan la mafhuma lahu inda al-usuliyin mafhumul adadi ne ma'ana lissafi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin sai iya waɗannan ba kaɗai saƙon da yake so ya isar mana kawai in dabba ta lahanta ta nakasta to ba za a yi laye da ita ba to da wannan yasa malaman fiqh sai suka fitar da waɗansu aibubbukan suka ce domin abin lura shine illar ta zamo akwai aibi to daga ciki suka ce akwai tsagewar kunne ko karyewar ƙaho ko fiɗewa idan kunnen dabba ya zama an tsaga shi suka ce in dai tsagar ta kai ɗaya bisa ukun kunnan to bai halatta a yi layya da ita ba idan ƙahon dabba ya karye in dai ya zama karyewar ta kai ɗaya bisa uku na ƙahon ma'ana da za a kasa ƙahon uku to ɗaya daga ciki ya karye to wannan ma ba za a yi layya da ita ba to haka nan dabbar da aka fiɗe ta dan ta yi kiba ko makamancin haka domin wannan tawaya ce gare ta an cire mata wani nau'i ko wani ɓangare na halittarta. amma waɗansu daga cikin malaman hadisi suna ganin tunda annabi bai faɗi waɗannan aibubukan a cikin hadisi ba to baya halatta kuma wani ya ƙara wani domin waɗannan aibubukan ai tun zamanin annabin akwai su tunda bai lissafa da su ba to kenan babu su a ciki da haka dai kowanne daga cikin fatoyin guda biyu in kai ba laifi ba ne sai dai maganar da tafi inganci shine idan ya zama cewa dabbar da aka fiɗiye ɗin akwai wata wacce ba a fiɗiye ba to a bar wacce aka fiɗe a yi da wacce ba a fiɗe ba amma idan ya zama babu wata sai wannan to babu laifi sai a ɗauki fatawan malaman da suka ce ya halatta domin baya daga cikin aibin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lissafa ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa malam buɗi da basira Allah ya kare mu baki ɗaya yace ina da tambayoyi guda biyu kamar haka na farko zan iya rike alqur'ani na yi sallar qiyamul laili abin nufi na bude kamar suratul kafi ko suratul baƙara. na ji a waje a wurin wani malamin sunna ya ce duk wanda yake sallar qiyamul laili sannan ya karanta waɗannan surori zai samu ƙarin nutsuwa da lada da ya fi wanda ya karanta waɗanda ba waɗannan surorin ba a lokacin dare to wannan fatawar ni ban santa ba cewa suratul baqara ko suratul kafi tana da falala a sallar dare ni ban san wannan ba amma dai magana cewa ya halatta a buɗe alƙur'ani don ai karatu mai tsawo ya halatta amma ga liman banda mamu limamin da lawarsa ba da yawa ko haddasa ba da yawa zai ja mutane sallah kuma yana son ya dogon karatu a sallar dare ya halatta ya ɗauki ƙur'ani ya buɗe amma su ma mun sai dai su kasa kunne su saurara ba kuma su za su buɗe ƙur'ani suna bi ba ya tabbata Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana sa wani bawanta ya yi mata limanci a sallar dare to shi kuma ba da hadda mai yawa sai take cewa da shi ya ɗauki ƙur'ani ko ya ɗauki takaddun ƙur'ani ya buɗe ya rinka karantawa ita ta haddace ƙur'anin amma da ke limancin namiji ya fi limancin mace sai ta kan sa shi shi ya mata limanci ita kuma sai ta bashi izinin cewa to ya ɗauki ƙur'ani ya duba don ya samu damar yin karatu mai tsawo ita kuma tana saurara da ita da sauran mamu. da haka wannan ya halatta ga liman ban da mamu tambaya ta biyu yace jiya a masallacin unguwarmu wani malami ya ce duk wanda ya yi sallar tarawihi bai tsaya ya yi shafa'i da wuturi da liman ba yana da ragaggen lada wannan haka yake idan mutum ya yi sallar tarawihi da liman ko sallar ƙiyamun laili da liman tun daga farko har ƙarshe suka gama tare to za a bashi ladan yayi sallar dare baki ɗaya ko iya ta awa ɗaya suka yi za a bashi ladan sallar daren baki ɗaya to amma wanda bai fara da liman ba ko bai kare da liman ba wannan ba zai samu wannan ladan ba to shine shi kuma yake cewa ni kuma na saba da nayi wannan salloli yana nufin na wuturi a wajen karfe hudu zuwa hudu da rabi dan Allah ina son malam ya ba da haske da bayani a waɗannan tambayoyin to wannan dai shine takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya wa alaikum assalam Allah ya kare mu baki ɗaya ya ce tambaya malam me hukuncin mutum wanda yake azumi amma baya sallah malam yaya matsayin azuminsa yake wanda baya sallah kafuri ne shi kuma kafuri baya azumi ma'ana in yayi azumin ma aikin banza ya Allah ba zai karɓa ba da aka babu azumi ga wanda baya sallah wannan shine ka'ida shi yasa shi azumin kansa da za a ce a yi shi sai da aka kira muminai saboda muminai ya shafa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kuma man sama ramadana imanan wa hatisaban wanda ya azumin ramadana da imani to ko ya za ka zama da imani baka sallah manzo Allah ya ce al ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman ta faqad kafara bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah duk wanda ya daina sallah ya zama kafiri tambayarsa ta biye ce malam me hukuncin mutumin da matarsa tana da aljanu lokacin da suka tashi sai ta nemi ya sake ta yaƙi ta matsa masa har ya sake ta daga baya sai ya gane ba ainihin matarsa ba ce to malam ya hukuncin sakin sakin yayi domin daman saki ai ba a hannun mata yake ba a hannunka yake in dai kayi shi yayi inda kai ne mai aljanin ka fita daga hayyacinka sai kai saki to daga baya in an gano sai a ce saki bai ba amma ita ce mai aljanu wannan ita ya shafa Allah ya ba ta lafiya kai dai da ka sake ta saki yayi sai daga yanzu kuma sai ka kiyaye gaba yanzu idan tana aljanun sai ka tabbatar da ita ce ko ba ita bace sannan mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara malan lafiya da basira Allah ya kare mu baki daya yace malan ina da tambaya kamar haka mutum ne yake azumi sai wani abu ya kubuce masa zuwa cikinsa kamar aswaki sai sa magogi in bracket da sauransu tare da cewa ba da ikon ba shi da ikon hana faruwar haka shin ya azuminsa azuminsa lafiya lau duk abin da ya fi ƙarfinka Allah baya kama ka da laifinsa domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai dai sai kai kokari ka kiyaye iya kokarinka kai kokari ka kiyaye iya kokarinka kada kai sakaci in ya zama sakamakon sakacinka ne to wannan zai iya haifar maka da wata matsala ko wani hukunci na daban ba wannan ba tambayar sa ta gaba yace malam dan Allah ina buƙatar a yi min bayani akan matsalar farilla mai farilla ya bi mai sallan nafila tare da hujjoji daga alkur'ani ko hadisi ko ijtima'i to ya halatta mai farilla ya bi mai nafila ko mai nafila ya bi mai farilla hujja hadisin bukhari hadisin mu'azu dan jabal mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda liman ne a unguwarsu a wata ruwayar duk sallan magriba ko duk sallar isha a wata ruwayar sai ya je masallacin annabi cikin garin madina ya ba annabi wannan sallar sannan su kuma mutanen unguwarsu suna can suna jiran sa har sai ya dawo kuma ya sake musu limanci to kaga shi yayi sallar a wajen annabi yanzu ta same ce idan ka ce farilla ce to wacce ya zo ya mutanensa shi a wajensa nafila ce su kuma a wajensu fa farilla in ka ce waccan nafila ce to yanzu wacce yake yi nafila farilla ce sannan su kuma farilla yake bin yake jan wanda magana mafi inganci shine wacce a bayan annabi shi ita ce farilla a wajensa da haka yanzu shi mai nafila ne masu kuma farilla suna bin sa kaga kenan ya halatta mai nafila ya bi mai farilla sannan akasin haka kuma saboda hadisi ya ce innamal amalu bin niyyat wa ma li kulli imri'in ma nawa kowa yana da niyyarsa zai iya yiwa ka bi mutum sallah kai kana niyyar farilla shi yana niyyar lafila ko kai kana niyyar lafila shi yana niyyar farilla kowa gwargwadon niyyarsa Allah zai ba shi lada sharaɗin cewa dole ne niyyar liman da mamu ta zama daidai babu wani dalili da ya nuna haka babu wani dalili da ya nuna dole sai mamu ya yi niyyar sallah irin ta liman ko liman ya yi niyyar sallah irin ta mamu a'a sharaɗin kawai da malamai suka ce za a kula da shi ya zama sallolin iri ɗaya ne misali sallah ce mai raka'a hudu liman yake shi ma mamun mai raka'a hudu yake yi to amma ta liman farilla ce ta mamu nafila ce wannan ba matsala ba ne an gane ko amma idan sallolin suka bambanta to anan ne inda wasu malamai ba su yarda ba misali shi wannan zai yi asuba shi kuma wancan zai yi isha ko shi wancan zai yi magarba shi wannan zai yi isha kaga ai an bambanta adadin rakawa'i domin akwai matsalar da za ta kai anan wani ba zai iya sallama ba idan liman ne wanda yake yin isha a matsayin tafarilla kai kuma za ka bi shi magariba to a nan kaga shi zai gama kai za ka gama sallah shi bai gama ba domin an yi raka'a uku magariba ta ƙare to shi kuma liman har yanzu bai cika tasa ba shi mai hudu yake yi to ta irin wannan yanayi ne wasu malamai suke ganin baya halatta abu juna sai kowa ya sallasa da ba sannan idan muka ɗauko hadisan salatul khawf za su nuna mana cewa ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila domin idan sallar tsoro ta haɗu da sallar tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kasa sahabbansa gida biyu yayi sallah da wasu sannan su tashi su je su ci gaba da gadi wasu kuma su zo to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gama farilla yanzu kuma limancin da yake musu nafila yake yi su kuma za su zo su bi shi farilla ko dai abu makamancin haka wanda malamai suka ce ya halatta a yi in dai sallolin sun zama iri guda ta fuskar adadin raka'o'i takarda ta ƙarshe ce assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam da Allah ramma Allah ya saka muku da alkhairi to amin sai ni ne wani yake son kanwata kuma tana son sa ainin to amma su mahauta ne ta yadda wasu daga cikin dangin mu suke ganin cewa suna da tsohon laifi ga annabi to ya gaskiyar al'amarin yake to tunda ya ce su wasu su mahauta ne kaga ko bai gaya mana shi kuma suwaye ba mun san suwaye saboda ai an san suwaye suke tsama da mahauta suwaye suke faɗa da mahauta ko fulani ko kwarawa fulani ba sa shiri da mahauta saboda suna siyan musu suna siye musu dabbobi kin ji ba fulatani baya son a siyayi dabba baya son a yanka dabba in kaga an yanka ta to karfin sa aka ci ko ta bukata ta matsa shi ko kuma ya ga za ta kasa da aka ba fulatani da da mahauci akwai sa'in sa to sai kuma kwarawa kwarawa su ne masu su ko masunta waɗanda su kuma suke sana'a sai da kifi su kuma ba sa shiri da mahauta saboda abokan competition ɗinsu ne a wajen sana'a in za a sai nama ba za a sai kifi ba in an sai kifi ba za a sai nama ba <laughs> da haka wannan wannan ba gaskiya bane cewa wai mahauta sun yi wa annabi laifi to wani laifi suka yi laifin suna yanka dabbobi ana ci wannan waɗansu abubuwa ne wanda in kaga suna faruwa a wasu wajaje to akwai tasiri na al'ada kuma akwai ƙaranci na ilimi a ce wai ɗan ƙabila kaza ba zai auri ɗan ƙabila kaza ba ko masu sana'a iri kaza ba za a aura musu aure ba duk inda ka ga akwai wannan maganar to akwai karancin ilimi sannan kuma akwai tasiri na me na al'ada ba fa sa hana su zina yanzu da mahauci zai yi zina da fulatana ba matsala amma a inda za a yi aure a nan matsalar take yanzu da me sai da kifi zai zina da 'yar mahauta ko mahauci zai zina da 'yar masu sai da kifi ba za a san an yi ba nan ba matsala amma in za a yi aure a nan ne sai al'ada mummuna sai ta taso da haka wannan ba daidai ba ne. Allah maɗaukakin sarki bai sanya shamaki da shinge tsakanin wata kabila da wata kabila ba ta fuskar auratayya ko tsakanin masu wata sana'a da masu wata sana'a ta